cikin daren jiya ne Majalisar Koli ta addinin Islama ta jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar ganin jinjirin watan Shawwal da ke nuna ƙarshen azumin Ramadan. Mala Abdulrahman, shine ne magatakardar Majalisar Koli ta addinin Islama ta jamhuriyar Nijar a lokacin da yake bayyana ganin watan a kafofin yada labarai na ƙasar. mardi 11 mai correspondant au 29 Ramadan 1442 Hijir, et en ce moment solennel Sahel, le Conseil islamique du Niger a une honneur de vous annoncer que le croissant lunaire de ce mois de Shawwal, l'an 1442 Hijir, consacrant la fin des jeunes de Ramadan, a apparu dans plusieurs localités de notre pays. Yan uwa a addinin Islama a yau talata goma sha ɗaya ga watan Mayun shekarar miladiya 2021 Majalisar Koli ta addinin Islama ta jamhuriyar Nijar tana farin cikin sanar da kucewa an ga jinjirin watan Shawwal a cikin garuruwa da dama na wannan ƙasar. wanda ke nuna mun kammala azumin Ramadan na hijira shekara ta Fara ministan jamhuriyar Nijar Malam Uhumudu Muhammadu ya yi amfani da wannan damar domin taya musulmin jamhuriyar Nijar murnar kammala azumin Ramadan na wannan shekara inda yake cewa. le croissant lunaire qui marque La fin du jeûne du mois de Ramadan a été aperçu dans plusieurs localités de notre pays. 'Yan ƙasa 'yan uwana an ga jinjirin watan Shawwal kenan a wannan ranar ta Laraba za a yi sallar ƙarshen azumin Ramadan na bana watan tsoron Allah watan da muka yi addu'o'i da kuma samun natsuwa a cikin sa. Ya ku 'yan ƙasa sai dai wannan sallar ƙarshen azumin na zuwa ne na bana a daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ƙara zafa hare su wa wannan ƙasar tamu tare da hallaka fararen hula da dakarun wannan ƙasar. éléments de forces de défense et de sécurité et plusieurs citoyens civils ont malheureusement perdu la vie victime de la folie meurtrière de ces individus. Shi ma lampo shugaban kristoci na cocin babban birnin Yamai yana mai cewa. En cette fin de mois béni de Ramadan, nos voeux les meilleurs. Muna muku fata alheri albarkacin ƙarshen wannan wata azumin na Ramadan da kuka yi kuma mun san irin walhalun da kuka shafa ma da su. Doko daga tsananin kaifin zafin rana da tsadar rayuwa da ma hare-haren 'yan ta'adda da ke haddasa rasuwar jama'a. da A yau dai Laraba a ina a faɗin jamhuriyar Nijar jama'a za su hita zuwa sallar Idil Fitiri tare da hukumomin ƙasar inda shugaban ƙasar Bazum Mohamed zai halarci sallar Idin a babban birnin Yamai yayin da za a hita domin a ci abinci kuma a wa 'yan uwa da amina arziki barka da ganin ƙarshen wata azumin Ramadan. haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar